assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon shiri na fatawar musulunci shirin da yake ansa tambayoyin da kuka aiko mana ta hanyar sakon sms wanda nake karantawa malam yake ba mu ansa akan tambayoyin da kuka aiko mana akan sha'anin abin da ya shige muku duhu a addinin musulunci ko kuma wa'yansu muhimman abubuwa da ba ku sani ba ko kuma kuka sani kuke neman ƙarin sani wannan shiri zai ringa zuwa mukuni a duk ranar juma'a da misalin karfe 1 da rabi zuwa juna rana shirin na amsa tambayoyinku ne ta hanyar sakon da kuka turo mana a kan wannan lamba kamar haka 0700 uku tara ɗaya sifili hudu sifili wato 070 wanda nake karanto ma malam malam yake ba mu ansa kuma muna tare ne da malam muna tare da ɗaya daga cikin manyan malaman mu da Allah ya azurta da azurta mu da mu a cikin wannan jiha ta mu ta Kaduna wato Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna akramakallah kai tsaye bari mu je ga tambayoyin da kuka aiko mana tambaya na farko salamu alaikum malam ina ma barka da zuwa da fatan alkhairi tambaya na shine me matsayin auren da miji yake bugun matarsa ba gaira ba dalili ko abu kaɗan ta yi wanda bai kai ga bugu ba sai ya buge ta malam ina hukunci wannan aure أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم أليم وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله شي دوكا متي كود دليلي باشي بني متاكين فرقو الله سبحانه وتعالى yayi bayani dangane da dukan mata a Qur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam wanda Allah ya turo shi da littafin dan yi wa mutane bayani akan sa yayi bayanin dukan da kuma haddin duka Allah ya faɗa a suratun nisa'i yace ar-rijal su mazaje su ne kawwamuna 'ala an-nisa'i su suke da shugabanci akan mata kuma yadda ya faɗa cewa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf sai yace walil rijali 'alayhinna daraja wato yadda maza suke da haƙi akan mata matan ma na da haƙi akan maza amma walil rijali 'alayhinna daraja maza su suke da fifiko na shugabanci akan matan shine ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa'i Mai ma'anan ar-rajulu a larabci shine mutumin da zai iya ɗaukan kowane irin abu da ya afko masa ba tare da ya shirya ba shine ar-rajulu saboda Allah yake bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd saboda Allah ya fifita maza akan mata ta hanyar su mazan ne shugabanni to ta yaya namiji yake zama shugaba a gida Allah ya ce wa bima anfaqu min amwalihim saboda abinda mazan suke infaki wato suke ciyar da iyalan nasu gurin daukar nauyinsu ta bangaren dukiya da abincin da za a ci za ka yana kan nauyin namiji ne matsalan makaranta yana kan shi matsalan magani yana kan shi shine wabi ma an faƙo min amwalin to matsala ta farko da yawa daga cikin maza a wannan zamanin sun saki wannan shi yasa sai kaga mutum kamar yana da hankali yanzu da rigarsa mashi Allah yana tafiya kuma cikakken mahaukaci ne wannan matsala ba ta fito fili ba sai lokacin da wata yarinya ta tafi gidan rediyon freedom na kano ta sanar ta ce wai ta taba soyayya da wani yaro ya yaudare ta ta kashe masa wani miliyan uku yanzu ta samu wani wanda take san yake santa za ta siya masa anaconda za ta bashi miliyan biyar za ta siya mai gida shi namiji da ya kamata shi ya ɗauki nauyin mace ya ɗawainiya da ita sai gashi sama da mutum dubu biyar sun tafi gidan rediyon freedom mutum yana namiji katon banza ko kunya beji yana dan bubuda yana gyara a kalli sahula wai shi ya kamata a ce an zama sai da motocin yan sanda suka zo da kyar sannan aka fitar da yarinyar da ta nuna wani saurayi ta ce shi take su to washe gari na ta gaba da bin abubuwan sai na da an a yi wannan yarinyar za ka tana asibitin da wa wani kano tana karɓar magani ashe ba ta da hankali gudu da ma take sayarwa to ka kalli yadda maza suka lalace gurin san cin banza da haka wannan gaban nake da shi zuwa ga yan uwa maza samari duk wanda zai aure ke tabbatar zai tattabo ma kansa wani abu ne kafin kuma ya tattabo ya kokarin tanadin abin da zai riki iyalin da zai dauko daukan ɗawainiya na masu shi ne sa kullum mutuncinka ya zauna a matsayinka na namiji daga lokacin da ka auro mace ka kasa daukar ɗawainiya ta tudun mutuncin da kake da shi a gidanta walla ba kuma duk wata soyayya da kake ganin za ka yi maintenance ba za ka yi a maintenance ba don shi ciki yare ɗaya yake bi a duniya shine kawai a samar sai a zauna lafiya duk lokacin da ya zaman to an rasa to ba kuma zaman lafiya shi yasa da yace bima faddalallahu ba'dhum ala ba'din sai yace wa an anfaqu min amwalihim sai ce yace fasalihatu mata na kirki me as-salihatu namiji a salihu mace as-salihah ba a kiran namiji da mace a ce masu asalihu ko asalihatu sai idan sun haɗa janibobi guda biyu domin asalihatu daga saluha ya sulhu salaha ne wa huwa diddil basar da haka arrajul salihu ko almar'atu saliha huwa al-abd ala bawan duk da ya tsaye gurin tsayuwa akan wato hanyar Allah subhanahu wa ta'ala alƙa'imu bima alaihi min hukukin lahi wa riba wanda ya tsaye gurin ya tsare haƙƙin da Allah ya ɗora masa da haƙƙin bayan Allah ‘yan uwan shi to shi ne al'abdus salih matar da ta tsaye gurin tsare haƙƙin da Allah ya ɗora mata wanda ke tsakanin ita da shi da tsare haƙƙin mijinta ita ce almar'atus salih da haka in ta tsare janibi ɗaya ba ɗaya akwai matsala saboda wannan ne yasa kaga annabi su yayi addu'a ya ce rabbi kada ataitani min al-mulki wa allamtani min ta'wil al-ahadith سيتي فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة wa مسلما وألحقني بالصالحين Allah ka riskar da ni da mutanen kirki wanda za su tsari haƙƙin ka su tsari haƙƙin bayan Allah ‘yan uwanka, ‘yan uwansu, da haka Allah sai ce fasali hatu ƙani tatu, mata na kirki za su ga masu da'a ga Allah ne masu da'a ga mazajensu sannan hafizatu lil ghaibi ma hafizallah suna kiyaye duk abin da Allah wata ala ya ce a kiyaye za su kiyaye kansu su kiyaye dukiyoyin miji sai Allah ya ce ta nishu da kunna matan da kuke jin tsoron wasu akan haƙƙin ku ko akan haƙƙin Allah to abu na farko Allah ya ce kunna idan an samu wannan matsalar to ku yi musu wa'azi shi kuma wa'azin nan idan za a yi shi Allah ya ce bil hikimati wal mau'izati hasana da hikima da uslubi mai kyau da wa'azi ta hanya mai kyau haka ya kamata a ka kalli mafi lalacewar mutane a fir'auna wanda qur'ani ya kama sunansa su saba'in da wajen hudu ya faɗi cewa ana rabbukum al'ala ni ne Allah babba idan akwai wani ƙasa yake da ni amma da Allah zai tashi annabi Musa da Fir'auna yake masa haba ila fir'auna innahu zalawa amma duk da haka idan kun ji fa qula lahu qawlan layyina ku faɗa masa magana da taushi la'allahu yatadhakkar aw yakhsha ma ki fir'auna yake na ko da tsoron Allah ba sai ka zauna da ita ina ganin kalli gidanku mutuncin gidanku kowa ya san yar manyan mutane gidanku akwai mutunci sun gaji mutunci ya kamata ki ji tsoron Allah ki tsare mutuncin gidanku duk wannan abun a ce an ji shi kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza yadda mutane ke yaba miki ake duk wannan abun a ce irin wannan to shine usulubi na wa'azi mai kyau to an samu wa'azi mai kyau fa wannan shine na farko wannan magani guda uku Allah subhanahu wata'ala ya kawo amma wani zaka ga ya tsallake na daya ya tsallake na biyu ya tafi zuwa ga na uku na biyu hunna fil mazaji ya kaurace musu a wurin kwanciya don ba mata ba sa saman nan sannan na uku idan an yi na ɗaya kayi wa'azi na biyu ka kaurace ta shi sai sai Allah ya ce wata ribu wannan a dake su shi ne annabi ya faɗi cewa darban gaida mabari dukan da ba zai tare da kima idan misali mutum yana makarantar boko ko makarantar islamiyya idan yana da ɗalibai mata ba suna yin laifi ba mm. wani irin duka ake ɗalibai mata a lokacin da kake malami a makarantar boko ko islamiyya kaga duka ne watakila da mace za ta kawo hannunta ga mata bulala biyar ko shida ko bakwai ko goma ta wuce a ji don annabi ya hana indi bulala ba ta haddi ba ce a yi da ta wuce goma wannan shine tarbar wata za ka ga an dake ta a makaranta mm. amma idan ta zo gida ba ma a gane cewa an dake ta a makaranta mm. wannan shine tarbar gaira mubarak amma wani idan matarsa ta mai laifi dunkulewa zai yadda kasan zai yi fada da kato dan uwan shi haka zai ta wata wani ma idan zai fara bugun fiye ya bisimila sannan sai ya fara wannan gaskiyar magana irin wannan dukan haramu ne kuma sannan malamai suka ce har koyo duk da Allah subhanahu wata'ala ta'ala ya bada izini to barin shi shi yafi dan da a ce hakan shi yafi da mun samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karban matarsa idan suka yi masa abu sai da na umar ya ya ce ya rasulullahi da irin nisa ala azwajihinna mata fa suna taka hayi suna yadda suka ga dama akan matan mazansu saboda annabi ya yi kashe a farko ya ce kada wanda ya kuskura ya taba mata bayan Allah sai ya zamanto sai da na umar ya ya ce ya rasulullahi da irin nisa ala azwajihinna to batun lokacin da ka yi maganin nan yanzu mata ta ka haye suke yi yadda suka ga dama ka suke mazanin to sai wannan ayar ta saukar farakasa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi darbihin sai annabi ya yake za a iya dukansu amma da wancan sharaɗi a wannan ranar da annabi ya ba da wannan damar sai ga mata sama da mutum saba'in sun cika gidan manzan Allah sun kawo kara wata an fasa mata baki wata an mata kulu wata an fasa mata ido wata an kaza to kaga wannan duka ne wanda yake ba darban bane gaira mabari duk kuma annabi a wajen dukan yake wala tadribil wata kada ka ka biki fuskan matarka na faɗa ma wani kirɓa yake sai ya ware bismillah sannan sai ya ainihin wato bana to kaga wannan bai dace ba gaskiyar magana haramun ne irin wannan dukan ya kamata maza su ji tsoron Allah su kiyaye amanar wasu a lokacin da Allah ya ara musu dama domin su ma suna haihuwa yanzu nan gaba kuma yadda aka auren musu su ma za su auren ma da wasu nan gaba kuma kamata ne mutu dani da haka Allah madaukakin sarki da yake wahajiruhunna fil mazaji sai ce fa in ata'anakum idan mace na maka wani abu wanda ba shi da kyau ka zauna kai mata nasiha ta daina wala ta bugu alayhin na karka nemi hanyar cin mutuncinta da muskuna mata da wulakanta ta karka yi hana wani mace za ta mai abu ba daidai ba da zana ya mata nasiha ta yadda kuskure ne kuma ta jin mai tafi kuma kullum ya ta mata guri ya ta faɗa wani ya haɗa da zaki ɗar matsiya ta kawai ɗar waye waye ɗar waye waye to Allah ya hana sai Allah ya rufe ayar da wani abu ya ce inna Allah kana aliyan kariya idan kai miji kana gani kana da seniority ne akan mace kai babba ne kana da ɗaukaka a kanta shi yasa ka ilimin nan gallaza mata to sai al, da kai al'imam bin kasir yake wannan tahdidi Allah subhanahu wata'ala ta'ala tsoratarwa yake shi yasa ya inna Allah lallai Allah kana ya kasance aliyin maɗaukaki ne wanda ɗaukakarsa ta fita kuwa. sannan kabiran yana da girman da girmansa ya fana kuwa naka da yadda kake ganin kana da ɗaukaka a kanta to akwai wani mai ɗaukaka a saman ka kai ma yadda kake ganin kana da girma to akwai kuma wani wanda yake da girma sama da kai a kanka wannan babu yadda za a yi namiji ya zalunci matarsa a tafi lahira Allah ya ce to zo ka wuce ka ci bari zuwa abin da zai faru Allah ba zai yi ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayanin cewa da to addunna huquqa ila ahliha yawm alqiyama sai an mai da haƙoƙi zuwa ga masu su ranar alkiyama saboda haka wannan dan uwa ko da dalili ma ba abin da ya kamata a ce ana dogaro da shi ba gurin dukkan mace shi yasa lokacin da wata mata sahabiya tana zawarci bayan ta gama aure mutane guda biyu suka fito suna neman ta akwai muawiya akwai abuja sannan akwai usama mutum kuma ta fi son in ma abu jam ko mu'awiyar manzan Allah ya ce mata amma mu'awiyatu aure da kike magana fa masalu fa su'ulukul la mala lahu su'uluk ba shi da kuɗi idan ya aure ki in aka ciyo ba da safi to da na rana da na dare ba tabbas sai an nemo an nemo ma ba dole bane dole an samu ba duro dai za a yanka to wato ila in an ci da safi yanzu sai kuma wata safiya haka ki san abin da zaki aura tun yanzu shi kuma abu jaham yace mata darrabul linnisa dukan mata yake idan ya dawo ya tambaye ki ya ce ina abu kaza kika ce ban gan shi ba to da ban gan shi ba da dukan tare za a tafi kaga sai ya fito ya faɗa mata cewa tun da haka duk mutumin da ya tabbata yana dukan mata irin wannan <coughs> idan an zo neman aure da kamata a bashi aure ba sai dai su matan ne suke da matsala wani lokaci sun yadda inda guri akwai lagwada wata ta yadda ta ci abin da take so ko da za ta ci duka wannan ba inda za ta ci abin da take so ta sha abin da take so ta hau motar da take so ta rike kudin da take so ta kashe to wannan dan duka a gurinta ba wani abu ne dan muna samun irin waɗannan kisa din kaga wata wani mu akawo kes ya ce ala ga ta malam ni wallahi ko yanzu ta mulli bi sai na bi gida a gaban ka a ga wallahi zai faɗa ya ce wallahi ala ga inda za ta mulli bi sai na ke to kiyaye ra'ayi amma ka kalle ta zaka ga ba matsala a jikinta amma fa in ta mai laifi za ta jibga da haka ta yadda da rayuwar ta ci jibga amma ta ci ta kushi sau da haka wata za ta faɗa ma ƙarara tana son mijinta ita gara ta koma ta ci gaba da cin dukan nan ya fi mata sauƙi ta haƙuri da mijinta a haka to kaga ya za ka idan har dai an samu zan ita ba ta sani ba hmm. sanda ta aure shi kuma ga abin take fuskanta malam akwai wani abin da za ta iya ɗauka kuma wani mataki ai yana daga cikin abin da ake so kafin a yi aure sai an dinga binciki dan mandan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su matan shawara dama tun kafin su yi auren su binciki wanda za su aura ya haɗa ɗabi'a guda biyu ya zama yana da addini addinin shi ya sa ya tsare mata lahirar ta su gudu tare a nan duniya su tare ya zama yana da alkurku ɗabi'a mai kyau duk wanda yake da ɗabi'a mai kyau babu yadda za a yi zaman to ɗabi'a sa kullum shi ne dukan matarsa da abin da ya dace a bige ta da abin da bai dace ba kullum ya ta kirbata sau da rashin dubo wa'annan abubuwan guda biyu shi ke jefa matan zuwa ga rigingimu yanzu ya zaman to ma'aunin da yadda ake kallo gurin ba da aure shi ne da an zo ana kallo ne wato wata ma'aikata kake aiki a wata kasuwa kake a layin yan gwal ne rumfunan ka guda nawa ne waye waye sai zaman to wannan shine ma'aunin da ake duba sai zaman to an ci gaba da shiga rigima zan baka misali malam ka duba a baya a yan lokacin da iyayen mu aure sadaka suke bayarwa ni na san a kauyukan da na yi zama da dama ana ba da sadaka daga nan ne na fahimci cewa duk abin da ka gina shi kan Allah ko da kuskure kai to Allah bai rushe aiki me yasa a wancan lokacin da ake ba da 'yan matan sadaka amma bai sa 'yan matan ba su da mutunci ba saboda da wannan mai gidan ne da wannan mai gida ana zaman gurbi daya ana mutunci an san mutuncin juna sai wannan mai gidan yana da yarinya ta isa wuri sai kalli dan mai wannan gidan yana da mutunci da sanin ya kamata da tafi mutuncin ne ma zai sa ya ɗauki shi ya ba wani sadaka to tun da mutuncin shi ya kalla ba wani abu da yake da shi ba wannan mutuncin yasa ko da an yi auren sadaka aka ba da ita matar ba ta dawowa ba ta da amma ne sai a aure ka ga an sa zunzurutun kuɗaɗe an yi hidima an gama da ƙarshe kuma ka an barki da rigima saboda abubuwan da aka kalla da gurin yin auren Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon gyara bari mu je ga tambaya ta gaba assalamu alaikum malam tambaya na shine menene haƙƙin 'ya'ya akan iyayensu mene menene haƙƙin iyaye akan 'ya'yansu sa'annan kuma waɗanne mutane ne ba sa gajiyan iyayensu ɗan sirrinsu daga amira yusuf daga kefi nasarawa state wannan tambayar da sai tana da matuƙar muhimmanci sai dai za ka ce mana lokaci ba na wasa ba domin haƙƙi akan 'ya'ya akan iyayensu yana daga cikin abubuwa da aka yi tamfarin da su ah. kuma a wannan gaba nake cewa ya kamata malamai su ji tsoron Allah da masu karantarwa a islamiyu da ko'ina su janyo hankali wajen zaburar da mutane yanzu akan faɗakar da iyaye haƙƙin da ke kan yayansu ah. domin a baya bayanan da ake ta yi kullum sai da a yi magana haƙƙin iyaye a yaya haƙƙin iyaye akan yayansu ba a magana haƙƙin a kan iyaye to sai ya zamantu za ka saurari wa'azi guda 99 ko 100 da kira za ka samu wa'azin da aka yi guda biyar ko goma a ciki a kan haƙƙin ya'ya akan iyaye duk sai da haƙƙin iyaye kan ya'ya to wannan ya ba wasu iyayen dama haƙƙin ma da ba nasu ba na Allah subhanahu wa ta'ala ma shiga suke yi shi yasa sai ake ta samun ainihin wato matsaloli wanda kowane uba a kankin kanshi idan aka tsaya gaban Allah subhanahu ta ala gada ga uba to kafin Allah ya tambayi dan akan haƙƙin ubansa sai ya tambayi iyayen akan haƙƙin dan to kuma iyaye ba su damu da haƙƙin ƴaƴansu da ke kansa na sha yin lakcoci musamman a munasabobi da dama akan wannan matsala akwai hukuku na ƴaƴa da ke kan iyayensu akwai mataki na tun ma kafin auren tun kafin auren wajibi ne ga uwa wajibi ne ga uba su sani cewa ɗan da za su kawo duniya yana da haƙƙi a kansu tun kafin ya zo duniya abu na farko idan ta ɓangaren uwa ne wajibi ne a kanta ta nemo maɗanta uwa uba na gari shi ma uban wajibi ne a kansa ya nemo ɗansa uwa ta gari idan ka lura da yawa daga cikin maza ne sun yi tamfarin da wannan ah, ko dalilai guda uku kamar yadda annabi ya ce tunkar da mar'atu limaliya ana auren mace don kudin ta yanzu wani yin zai aure kallon kawai a zai ci banda kina da kudi ana auren mace da nasabi ha saboda ita yar gidan walaki wani abin kawai yake so a dinga da labari a yar gidan wani mara kyawa akwai mai auren mace jamali ha saboda canta wannan shine musibar da muke ciki yanzu kuma idan ka ɗauko wanda duk za su yi aure a shekara in an yi aure guda ɗari to da ƙyar za ka iya samun guda talatin wanda shawarar annabi suka kalla suka yi sai daga cikin waɗancan dalilan guda uku ne ta suka yawa. shi yasa zaka ga yanzu Allah ya jarraba mutane da fararen mata suke su ga wani inda watan ramadana ne aka nemo igiya aka daura ne a kunkuru aka zazzagaya da shi Allah kaɗai ya san nawa za a tara za a samu kuɗi za a samu kuɗi wani ɗan da kurkuri da shi wani ɗan tittirna da shi amma ya ce ba zai aure mace ba sai ta zama fara sai ta zama kyakkyawa sai ta badi sai ta diri illa ta kamar kwalba coca cola mare ta kamar gobe hujjojin da ma an zana lagu bi hamin sultan wannan ya sa yanzu yan mata da dama maza suka yi sababin koma su shafe-shafe to yanzu an daina ma shafe-shafe a magana muhimmanci a shafa mai a da an kilimi wannan inda an shafa mai a fuska da kafa ana ganewa tunda da fuska za ta yi fari kafa za ta yi fari to yanzu allura ake duk jikin ne ke koma birni allura allura ake su bangaren bleaching din yanzu allura ake an yi yanzu su yamme a shafa an riga an wuce wuri to wannan ita ce matsala ta farko da ake fama da ita sai ka je ka ga yarinya saboda kyakkyawa ce ta tattara kayanta daga gaban Allah da annabi ta yi gaba amma sai ga ana layi a kofar gidan ga wani ya zo da mota yana jiranta ga wani da mashin ya danna yana ddb ga wani a jikin da kali ga wani tun ya rabi a jikin katanga kowa ita ke jira wannan ita ce musifan maza yanzu mai wannan matsalar a daidai lokacin shi kuma yana da ya yana da kanwa yana jiran a zo a wuri su kuma da ya da kanwarsa duka ba farare ba ne amma shi ya ce ba zai auro ba su yarinyar da ta zama fara wannan yana daga cikin matsala da mutane ke fama da ita a yanzu don haka wannan ya sa a tambayar da ita ta yi wannan yana da munasaba ta baya wajibi ne ga wanda ya tashi zai yi aure ya kalli wata mata zai aure ta san Allah ko bata sani ba tana da ɗabi'a mai kyau shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ba musulmi shawara yace fa alayka bi zati dini to ina maka umarni in dai kai mabiyina ne in ka tashi za ka yi wa aure to ka nemi ma'abuciyar addini ta ribar iya da aka fi hannunka ce albarka amma da zarar ka nema akasin haka to matsala za a shiga ba na wasa ba kuma ga matsalolin ana shiga kaga maza sun yi tamfarin da wannan mata kuma sun yi tamfarin da wancan ba sa auren mace don addinin shi da ɗabi'ar sanakin mai kake da shi wannan ya sa yanzu sai ka ga mace wata ta kwashe kayanta da gaban Allah da annabi ce gaba tana auren mutumin da in ka kalli rayuwar shi bai da alaka da ita ba ta da alaka da shi hmm. ko ka gama ce mutum ne kirki an hada ta aure da wani tantirin fasiki dalilin shi ne sai a ce ai shi ne sakatare na dindindin a ma'aikatar raba filaye da waye da waye ta abuja kwayarin fanansa guda goma sha takwas ne akan tankwari waye ko wannan shine dalilin hana hada aure tsakanin shi da ita kaga wannan abun an yi tamfarin da shi to sai ya zama to da yawa daga cikin iyaye yanzu su suke fara saba wa ƴaƴansu kafin 'ya'yan masu zo duniya su saba musu dan daga lokacin da mace bata zaɓin maɗanta uba na garba daga lokacin da uba bai ma maɗansa uwa ta garba idan ɗan ya zo duniya ya saba musu kasu dinga zargin kowa kansu ya kamata su fara zargi wato tukun daura akwai hakkin ya'ya tun ma daga gurin da ake zaɓo matar da zaɓon akwai wata isa da ake bayarwa yana umar Allah tsara masa yadda wani mutum ya ɗauko ɗansa ya kawo wani sai na umar ya ce wannan yaron na waka mai nasiha fi ganin mutunci na bai san kimata ba bai mutunta na a matsayinsa na matsayina na mahaifinsa sai na umar ya shiga ya dinga zanyi ƙwari da hadisai na bayanin nan amma da riwari da kaza baka san iyayena da haƙƙi kaza kaza ba sai da ya gama kaf siyarin ya ce masu na umar wai yana da tambaya a musulunci iyaye ne kaɗai suke da haƙƙi akan ya'ya ko ya'ya mana da haƙƙi akan iyaye sai sai na umar ya ce masa ya'ya na da haƙƙi akan iyayensu kamar yadda iyaye ke da haƙƙi akan yayansu yadda to wani haƙƙi nake da shi akan mahaifina ya ce abu na farko shine ya zaɓo maka uwa mai kyau uwa ta gari sai cewa sai na umar to ka tambaye shi da ya tashi aure wa ya nemo a matsayin mamata sai ya je na irin karuwan nan yan tasha sai ya auro ita ce mama yaran ya ce to na biyu ba ya ce abu na biyu ya sanar da kai addini ya ce ka tambaye shi gashi nan tun da muke da shi ne ta koya man da littafin Allah kaga in muka zo wannan janibin kamar yadda ka gani da yawa daga cikin iyaye in ka kalli yadda suke ba da kwariki a kan karatun boko ba su ma damu da karatun cikin ba a na don ganin lokaci ya yi na ganin za mu tsaya kan daidai wannan tambaya Allah ba shi wannan tambaya gaskiya tana da matuƙar ya kamata mu ci gaba da bayani a gina ko a kan Allah subhanahu wa ta'ala ka shirya da mu kai mana tawfiki zuwa ga abin da yake shine daidai to jama'a nan za mu takaita a wannan shiri na yau a madadin duk waɗanda suka sada mu da ku a madadin malam da ya ansa mana tambayar da kuka turo mana amma kafin mu rufe bari ƙara ba da lambar da za a turo mana da sako sako kawai kuma ba mu karanta sako ba sai akwai cikakken sunan mutum da adireshi daga inda ya yi turo mana da sako lambar kuwa ita ce sifili sifili uku tara ɗaya hudu sifili hudu sifili wato 39104040 Adam. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Oh.